game da fafata da ake wasannin sada zumunci tsakanin kungiya da kungiya domin fara shirye-shiryen wasan lig-lig musamman a nahiyar turai na shekara 2018 zuwa 2019 kungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Ajax da misalin karfe biyu na rana sai Wolfsburg na kasar Jamus su fafata da Norwich City da kasar Ingila da misalin karfe biyar York City kuwa za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Leeds United da misalin karfe bakwai na yammaci ita kuwa blackburn rovers za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne na kasar ingila da misalin karfe 8 saura kuta na yammaci agogon najeriya niger kamar da kasar shadi za mu kuma leka kasar ingila inda tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea dan kasar italy game franco zola ya kasance ko kuma aka bayyana shi a matsayin sabon mataimakin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta chelsea sari wanda ya koma daga napoli a kwanan nan zola ya taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta chelsea a yayin da yake fafata leda a kungiyar a shekara ta dubu 1996 zuwa 2003 inda ya taimaka musu suka lashe kofin kalubale na kasar ingila sau biyu sun samu nasarar daukar league sau daya a yayin da yake dan wasa a kungiyar ta chelsea bayan ajiye takalman wasan sa ne a zamaninsa a lokacin ya koma mai horar da 'yan wasa inda ya buke wasu kungiyoyi guda uku cikinsu akwai kungiyar kwallon kafa ta west ham da watford duka a kasar ingila da kuma kungiyar kwallon kafa ta birmingham city inda ya ajiye ta aikinsa a watan afrilun shekarar shekara 2017 a kungiyar yanzu haka dai dan wasan ko kuma mai horar da yan wasan zai haɗe da tawagar kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a ƙasan Australia dan wasan da za su fafata na pre-season na shirye-shiryen fara league league na bana idan muka leka bangaren sai da wani wasan kwallon kafa ta duniya ko kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta cimma yarjejeniyar sayan mai tsaron ragan kungiyar kwallon kafa ta roma mai suna alison dan kasar brazil a kan zunzurutun kuɗi fam miliyan 66,800 alison ya kama wa kungiyar kwallon kafa ta brazil wasa a gasar da aka kare na cin kofin duniya ya kuma kasance a yanzu shine dan wasa mafi tsada a bangaren mai tsaron raga a duniya inda ya haura kan tsohon mai inda ya haura kan tsohon mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta PSG wato Buffon inda aka saye shi a shekara ta 2001 akan kudi euro miliyan 53 haka kuma ya haura kan tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Man City mai suna mai suna Edison wanda aka saye shi a kan kudi fan miliyan 40. Shi ko tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Neymar ya buƙaci ya ci gaba da zama kungiyarsa ta PSG maimakon koma kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Maskan za su rike shi da muhimmanci. Iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin ya huta lafiya.